من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau ashirin ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma sha biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma tafsirinmu yana gudana a cikin suwatul ma'ida wannan shine majalisunmu na 23 a wannan shekara kuma tafsirinmu a jiya yana gudana ne akan aya ta 111 ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan ni'ima ta ba annabi isa alaihi salam mataimaka da yayi kafin mu ci gaba ina da wasu gyararraki guda biyu na saurari karatun jiya a wajen fadin littafin aljawabu sahih liman badala din al-masih na shaykhul islam taymiya na ce mujalladi takwas mujalladi biyu ne sannan wajen fadin sunan babban malamin tafsiri al-imam suddi zan faɗi sunansa na ce masa isma'il ibn ibrahim sunansa isma'il ibn abdurrahman ibn abi karima Allah madaukakin sarki ya ji kansa malam karanta aya ta 111 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu الإيمان بأننا مسلمون من جوانا آير da kuma tafsirin da malamai suka yi muna bayani akan ilhama da Allah ta'ala ce wa iz auhaitu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli malamai suka ce wahayi nan wahyu ilhamin ne wahayi ne na ilhama malam ibn al rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa madarijus saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa innal ilhama ammun lil mu'mini idan aka ce ilhama to ta shafi dukkan mummune Allah zai iya ma kowane mummuni ilhama Allah ya kunsa maka wata fahimta a cikin zuciya to Allah na ma kowane mummuni wannan bi hasabi imanihim gwagwadon imaninsu Allah zai iya sa ma mutum wata fahimta ta musamman a cikin addini ba sabuwar fahimta ta daban ba a cikin addini ba a cikin addini Allah ya shi fahimtar wata aya fahimta ta musamman ya shi fahimtar wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ta musamman ta yadda in ya maka tafsirin wata aya ko ya maka sharhin wani hadisi to abubuwan da zai fitar da shi na fa'idodi suna da yawa ilhama kenan Allah na ma kowane mummuni gwaggwadon imaninsa fa kullu mu'minin faqad alhamahu Allah rushda kowane mummuni Allah madaukakin sarki ya masa ilhamar imaninsa imanin da kake da shi to Allah ne kun sa maka shi a zuciya kafiri bai samu wannan damar ba sannan gwaggwadon yadda kake ƙara riƙe dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kake ƙara nisantar abai baɗan da Allah ya hana to gudan yadda Allah kuma zai ƙara maka ilhama imani to ilhama kenan allazi hasala lahu bihi al-iman wanda wannan shari'a ta faru ne ta sanadiyar imanin da yayi shi yasa Allah ta'ala ce wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق إلهاما الله تعالى نام باوا وقودا إيمانا وانا إتشي إلهاما دا الله تعالى يما الحواريون مبيا النبي إيسى عليه السلام suka sami imani kai tsaye yana cewa aminu bi wa bi rasuli ya kawo musu saƙon Allah qalu amanna واشهد بأننا مسلمون آه. آل عمران واشهد بأننا مسلمون shi ya sa Allah ta'ala ya ƙara basu daraja ce mai koyi da su a ya ce ya yi wallazi ansar Allah kama kala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah to wannan shine karshen bayani da ke da alaka da wannan ayar malam aya ta gaba قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء قال اتقوا الله Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da ƙidaya ni'imomin da ya ma annabi Isa alaihi salam a lokacin da yake tattaunawa da annabi Isa alaihi salam yana tuna masa waɗannan ni'imomin da ya masa. Idan muka kirga za mu ga wannan ita ce ni'ima ta tara a cikin ayoyin da aka fara karanta mana waɗanda suke bayani akan ni'imomin da Allah ta'ala ya ma annabi Isa alaihi salam. Allah ta'ala ya ce, "Iz qala ya ma'aikin Allah ka ambata ma al'ummarka ko ya kai Isa alayka salam ka tuna iz hawariyuna a lokacin da hawariyawa mataimakan annabi Isa nan suka ce masa ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryamu hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka zai iya an yunazzila alaina ma'idatan minas sama da ya ta saukar mana da kabakin abinci daga sama qala taqullah annabi isa ya ce musu ku dai ku yi taqwa ku ji tsoron Allah ku tsara dokokin Allah in kuntum mu'minin in dai kuna da imani wannan ayar malaman tafsiri sun ba ta tafsirai da yawa alhawariyun din nan an ce mana su ne wuzara'u isa kamar yadda al'imamu sabari ya Yace ya su ne yan gaba-gaba masu ba annabi isa alaihissalam shawara mataimakansa Alimam imam ne ya ce ansaruhu wa ashabuhu su ne sahabbansa kuma su ne mataimakansa to sai Allah ta'ala ya ce ya kai isa katina Iskalal qala a lokacin da waɗannan mataimakan naka suka ce hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka zai iya an yunazzila alaina ma'idatan min sama da ya saukar mana da kaɗaki daga sama na abinci annabi isa ya ba su amsa ya ce ittaqullah ku dai ku ji tsoron Allah sannan in kuntum mu'minin in dai kuna da imani ku yi takwa tafsirin farko da wasu malamai suka yi suka ce wannan iz qala al-hawariyuna a lokacin da hawariyawa suka ce sai suka ce fi bad'i amrihim qabla an yathbuta al-iman fi qulubihim sun faɗi wannan maganar ce a farkon lamari kafin imani ya tabbata a cikin zukatansu amma malamai da yawa ba su yarda da wannan maganar ba al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yace hada ba'idun jiddan ce wannan ta yi nisa sosai domin babu inda aka bamu labari a cikin alqur'ani mai girma cewa ga farkon lamarin hawariyawa a'a an ba mu labari ne a matsayin su ne waɗanda kai tsaye suka yi annabi isa alaihi salam cappa suka yadda da shi suka masa mubaya'a kuma suka bi shi a matsayin annabi manzan Allah so da kalimamul qurtubi ya ce wannan tafsiri ne mai nisa amma ya kawo wasu tafsiran na daban waɗanda magabata suka yi akan cewa wannan tambayar da hawariyawa suka yi suka ce hal yastati'u rabbuka shin ka zai iya to dama wannan hal yastati'u rabbukan shine kawo rudu a tsakanin wasu malaman tafsiri suke ganin ai hawariyawa bai kamata su wannan tambayar ba sai suka fahimci kamar hawariyawa suna da shakka a game da ikon Allah ne shakka ko game da ikon Allah ba cikakken imani bane zai iya sa ma mutum ya fita musulunci mutum ya zama yana da shakka a game da Allah zai iya yin wani abu kamar yanzu misali mutum ya rika shakka ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai iya saukar da ruwan sama kaga ba a tsammanin mai imani ya wannan tunanin to su ma sai suka yi sai suka ce hal yastati'u rabbuka shin ka zai iya to shi yasa sai wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce wannan a farkon lamarin su kafin imani ya tabbata a cikin zuciyarsu amma imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi da wasu malaman tafsirin suka ce wannan tafsirin ba karɓaɓɓen tafsiri bane al-hawariyun Allah ta'ala ya haɗa su da annabi Isa alaihi salam a matsayin manya-manyan mutane waɗanda suka gazgata shi a lokacin da sauran mutane suka kafirta suka kafirce masa wannan hal yastati'u din akwai kirawo'i guda biyu jumhurun alqurra'u qurra'u guda takwas a cikin alƙura'u saba'a malaman ƙur'anin nan guda bakwai to guda shida daga cikinsu sun tafi akan hal yastati'u rabbuka yadda malam ya karanta yastati'u a yi ma fi'ili mubari'in na farko a masa ya'u a sa masa ya'un ya yastati'u sannan wajen rabbu su masa rufu a hal yastati'u rabbuka jumhur haka suka karanta amma al-imam al-kisa'i al-kisa'i shi sai ya karanta da ta'u an samo kuma wannan ƙira'ar daga tabi'i sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala an samo wannan ƙira'ar daga Abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala huma su suna karantawa ne da hal tastati'u abbaka jumhur sun karanta al-qurra'u sitta malamai guda shida sun karanta da hal yastati'u rabbuka amma al-imam al-kisai ali kisai dai daga cikin malaman kufa wa amma ali fal-kisai na'tuhu lima kana bil ihram fihi tatarbala al-imam kisai ɗaya daga cikin malaman qur'ani waɗanda ake karban qira'a aka karbi qira'a su su su bakwai to yana cin malaman kufa to shi ya karanta da hal tastati'u rabbaka sannan tabi ibn jubair da sahabi ibn abbas radiyallahu anhuma sun karanta su ma da haka hal tastati rabbaka amma jumhuru hal yastati rabbuka shine al-imam shatibi yake cewa wa khataba fi hal yastati ruwatuhu wa rabbuka rabbul ba'i wan nasbu huttila yana mana bayani a matsayin cewa jumhurun malamai sun karanta da hal yastati rabbuka amma al-imam al-kisa'i shi kadai ya karanta da hal tastati'u rabbaka to a tafsirin hal yastati'u rabbuka na jumhuru shine shin Ubangijin ka zai iya to shine sai kawo ishtali a wajen malaman tafsiri kaman hawariyawa suna da shakka a game da ikon Allah saukar da abinci daga sama wannan wani abu ne a wajen Allah ba wani abu bane a wajen Allah to amma za mu ji amsoshin da wasu malamai jigajigai na tafsiri suka bada amma a ƙira'a al-imamu al-kisa'i da yake cewa hal tasfati wa rabbaka sai suka fassara suka ce fassarar wannan ƙira'ar hal tasfati an tas'ala rabbaka ya isa shin za ka iya ka tambayo mana ubangijinka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama da ya saukar mana da kabaki na abinci daga sama kun gan ka kuka kalla da kyau ma kira al-imamul kisa'i ta fito da bayani sosai an fi wanke al-hawariyun ba sai an yi rigima kan tafsirin su ba kan tambayar da suka yi hal tastati'u rabbaka amma kuma sai an yi taqdiri malaman nawa kuma suna cewa az-zikru aula min al-hadar idan da yadda za a yi a ce a ambaci kalma ba tare da sai an goge wani abu an yi taqdiri ba to ya fi fiye da a ce sai an yi takdiri shi yasa kuma suke cewa a gefe guda laulal mahdufat wal muqaddarat la alima al himar nahwa da babu gogewa da kaddara da jaki ma zama ya san nahwu sadaka idan baka san abin da ake kaddara ba da abin da ake gogewa a lugar larabci to kamar suna cewa kai abin da suka faɗi ne ɗazu ba zan faɗi ba to shine hal tastati'u rabbaka shin ai hal tastati wa an tas'ala rabbak ya Isa shin Isa zaka iya tambayo mana ubangijinka ka roƙo mana ubangijinka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama da ya saukar mana da kabaki na abinci a sama daga sama kuma ya ta saukarwa ba saukarwa so ɗaya ba domin an yunazzila ba an yunzila ba an yunazzila tanzil ai ta saukarwa sassaukarwa ba so ɗaya ba ai ta saukarwa da mun ji yunwa muna buƙatar abinci kawai sai a saukar mana da abinci daga sama ba sai ba so ɗaya ba to shine suka yi wannan tambayar al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi yake cewa hadhihi qiffatul ma'idati nan Allah ta'ala zai fara bamu mu kissar kabaci wa ilaiha tunsabu suratu kuma ai an ce suratul ma'ida da wannan sunan ne aka sa aka yanka ma ita sura suna ko suratul ma'ida to anan ne aka fara ba da kissar anan sura ta samu sunanta suratul ma'idati sura kabaki kabakin abinci za mu ji me al-ma'ida din fa yuqalu suratul ma'idati har malamai suke cewa suratul ma'ida وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله isa alaihi salam sannan wannan kabakin na cikin abin da Allah ta'ala ya yi baiwarsa ga annabinsa kuma manzansa bawansa annabi isa alaihi salam wanda ake bamu bayanai a game da shi a cikin wannan sura mai albarka lamma ajaba du'a'ahu bi nuzuliha lokacin da Allah ta'ala ya amsa addu'arsa domin zai yi addu'a zai yi addu'a kun ga tafsirin al-imam eh, qira'a al-imam al-kitai هل تستطيع ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك زام وقند النبي إيسى عليه السلام زي أجابا زي الدعاء to Allah ta'ala ya ma annabi Isa alaihi salam baiwa a lokacin da ya saukar masa da kabaki ya saukar ma da mabiyansa kabaki abinci daga sama si rika ci ya amsa masa addu'arsa wannan ba ƙaramar baiwa ba ce amma malamai Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi in suna muƙarana suna gware a game da irin fifikon da manzanmu sallallahu alaihi wa sallam yake da shi akan annabawa to sai su kawo wannan sai su ce da nashi da na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanne ne ya fi annabi sallallahu alaihi sallama shi ya tsunsa haka ya ɗaya ya taɓa sawa haka aka rika shan ruwa aka rika wanka aka rika alwala da ruwa sannan annabi sallama a yakin khandak ya zo gidan jabir jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ana yakin khandak ya kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam. annabi sallama kwanansa uku bai ci abinci ba saboda yunwa annabi sallallahu alaihi wa wasallama dutse ya daura a cikinsa sannan duk da haka mazan sama bai gaji ba ana haƙa gwalalan nan handak wannan gwalalan dabarar yakin da aka yi ana wannan yakin mazan sama bai gaji ba ana yaki da shi ana aiki da shi sahabbai suna ɗaukar mulmulan dutse ɗaya ƙato manzo sama yana ɗaukar biyu hankalin sai na jabiru na abdullahi ya tashi ya koma gida ya je ya ce ma matarsa mai fice da shi na abinci su ce to wata ya akuya ce ga ta nan in ka ce a yanka ta sai a yanka ta sai kuma ya alkama da muke da ita wadda bata wuce yan mudin ne ba sai ce to ki san yadda zaki da su ki alkinta sai ta ce kada ka je ka kunyata ni a wajen annabi sama ka gayyato min mutane ka yi ma su sama bayani ya zo da mutanen da ba su wuce uku ba sai shi shikenan jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma ya fito yana fitowa ya zo ya samu manzo Allah sallallahu ya ce ma manzo Allah sallallahu akwai wani dan abinci da aka tanada a gida yayi masa a rada a kunne yace da da kai da mutane ba su wuce uku ba ka zo hadisi yana cin sahih bukhari ce ka zo mu je ya ma'aikin Allah kawai sai manzo ya ce ya jama'a duk ku zo mu tafi gidan Jabiru jabir ya ce la ilaha illallah yau ya zan yi shi ke nan mutane ko suka taho mai ruwa ya ce mutane sun fi dubu ɗaya manzalla ta sama ya shigo shi ke nan matar jabiru na abdullahi radiyallahu anhu ma ta ji shi da ya shigo ta ji jama'a kofar gida yana shigowa ta ce ka je ka kunyata ni yau zaka tona min asiri ina abincin da muke da shi da zamu ciyar da waɗannan mutanen da yawa ce wallahi tallahi na rantse miki da Allah a kunna na faɗa ma manzo Allah sallama amma wallahi shi ya gaito waɗannan mutanen ni ba ni na gaito su ba amma tunda kika ga manzo sama ya zo da su kila wani abu zai faru yau a gidan nan shikenan manzo sama ya ce waina ake yi dama ko gurasa ya ce a batta a tukunya sannan wannan naman ma a shi a tukunya ka a bude a bashi in ya dahu an gama a bashi a tukunya manzon sama da kansa ya rika zuba ma mutane jabir bin abdullahi ce wallahi ni dai ba zan iya kirga mutanen da suka ci abincin nan ba ni ba ya tukunya tukunya ce yan mutsila ka ji an ce yan mudanne kawai haka haka da ya tinki ya karama ya ce ni dai na gana ta kwalfata abu ana ta ibowa ana ta ibowa manzon Allah salama sai da duka sahabbansa baki ɗayan nan sun fi dubu wani abu suka ci suka koshi sannan manzo sama ya ce duk makwabta kuma a aika musu da abincin to shine sai malamai suka ce na manzon Allah sama ya fi mu'jiza ya fi mu'jiza ya fi zama mu'jiza domin shi ba wani abun ban mamaki ai da ya faru a fili ba daga sama aka so ba a ƙasa abincin yake shi ko na annabi isa alaihi salam daga sama aka zo da shi in mutum ya ga dama ya kafirci to kun ga shine wannan so daga wannan ba karamar baiwa ba ce da Allah ta'ala ya ma annabi isa alaihi salam fa anzala Allahu ayatan wa dalalatan wa mu'jizatan bahiratan sai Allah ya saukar da kabaci daga sama a matsayin aya alama da za a tabbatar da ikon Allah da gasganta manzancin annabi Isa alaihi salam sannan kuma dalili ne da ke nuna cewa shi annabin Allah ne kuma mu'jiza ce wacce take mai karfi? sannan wa hujjatan qati'atan hujja kuma mai yanke hanzari aka saukar da ma'ida shi yasa za mu gani malaman tafsiri sun yi saɓani wai an saukar da wannan ko ba a saukar ba kauli rajihi an saukar an saukar ba so ɗaya ba mutane annabi isa alaihi su cin abinci daga sama ana kawo musu abinci daga sama kuma da abin da ake bukata shi za a saukar musu al-imam al-qurtubi sai ya ce inna zalika sadara manka kana ma'ahu tafsirin da ya kamata a yi da suka ce hal yastati rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama ba dukkan su bane suka yi wannan tambayar wasu daga cikin su ne suka nema ba dukkanin su bane in ji al-imam kauli na farko kenan da malamai suka yi akan tasirin wannan aya cewa da suka ce hal yastati rabbuka shin ka zai iya an yunazzila alaina ma'idatan mina sama'i ya saukar mana kabakin abinci daga sama to ba dukkanin mutanen annabi isa hawariyawansa suka yi wannan tambayar ba كما قال بعض جحال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم wannan ya kama da aka samu wasu daga cikin marasa sani daga cikin ƙauyawan larabawa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaqi hadisin abu waqidin al-laysi abu waqidin al-laysi sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi fatu makka a shekara ta takwas a watan ramadan aka wuce aka tafi hunain hunain wani ƙauye ne a gaban makka shi ma aka je aka buɗe shi ya dawo ya zama hannun musulmai to a lokacin da suke tafiya za sun tashi daga maka za su je hunai akwai sababbin musulunta a cikin su shikenan wa ala shad ala qaumin lahum shajaratun yanutuna alaiha aslihatahum sai suka zo wajen wasu mutane suna da wata bishiya bishiyan nan abin da suke sai suna nan naɗa mata makamansu idan za a je yaƙi sai mutum ya zo ya aje ya sa takobinsa a jiki ko mashinsa ko kibansa a matsayin cewa wai yana neman albarka wannan bishiyar ta sa ya samu kaudabara in ya je takobinsa duk wanda ya sara sai ya kashe shi kuwa in aka kawo masa sara sai ya kare da takobinsa sai takobin wancan ya zama ruwa haka suke yi shi ke na buwa laifi ya ce fataina ala shajarati mu ma sai muka zo wajen wata bishiya wa kunna hudasa wa ahadin wa kunna hudasa a ahadin bi kufri a lokacin ba mu daɗe da ban kafirci ba sai wasu daga cikin mu suka ce ya rasulullahi ja'al lana zata anwati kama li haula izatu anwati ya ma'aikin Allah mu ma ka sanya mana bishiya tunda yaki zamu je mu ma ka samu mata wani bishiya da zamu rika bauta mata mu rika neman albarka da ita ta neman albarka mu ma mu je mu nannada mata makaman mu in mun je yaki mu za mu ci nasara annabi sama ce Allahu akbar innaha sunanu annabi sama ya kabbara ce, kai hanyoyi ne dama la tattabi'unna sunana a wata riwaya sanana tabbas ke kun bi hanyoyin waɗanda suke kafin ku sai an samu wasu daga cikin al'umma ku sun koma suna yin irin abin da kiristoci suke yi irin yadda kiristoci suke bauta a coci a samu musulmai ma na yi yadda aka samu kiristoci na kirsimeti a samu musulmai ma su ma su ce su musulmai ne su ma su zama suna kirsimeti yadda duk wasu suka canza addini to sai an samu wasu a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun canza addini to shi ne al-imamu al yace waɗannan hawariya wanda suka yi tambaya ba dukkansu ba bane ai sa'abu abu laifi da sauransu duk ba sunan su sahabbai ba to amma a cikin su waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba su ne suka ga wasu na bautar bishiya su ma suka ce a sanya musu bishiyar da za su rika neman albarka da ita a matsayin bauta neman sa'a to ne irin wannan fassara farko ke wa kama qala man qala min musa kamar yadda mutanen wasu daga cikin mutanen annabi Musa kuma suka ce masa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun mu ma Musa ka sanya mana abun bauta kamar yadda waɗannan suke da abun bauta ba fa daɗe da tseratar da su daga halaka ba kawai fa ta wa ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun إن هؤلاء متبغ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون النبي موسى عليه السلام يقول بالله كودا بكجدي دقا فتادة شر كنجي نأبو كننجا بابا دا ما النبي موسى فلا مصر عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Allah تعالى saurakir zai halakar da abokin gabanku بوكو كما ba ku shugabanci a ban ƙasa في a زاكو to kun ga shine wannan wasu daga ciki ne ba duka ba tafsirin farko kenan kun gane dalilin da yasa malamai suke so shi wannan tafsirin suke mana wannan tafsirin saboda maganar da suka ce hal yastati rabbuka shin ubangijin ka zai iya fa ka'annahum yashukuna fi qudratillahi ta'ala Kamar suna da shakka game da ikon Allah to shi yasa sai aka ce ba dukansu bane wasu daga cikinsu ne suka ce wanda imani bai tabbata a cikin zuciyarsu ba sosai fassara ta farko kenan bayan waccan fassara da limamin kutubi ya ce ba karɓaɓɓiya ba ce wakila fassara ta gaba innal qauma lam yashukku fi istita'atil bari ai alhawariyun ba shakka suke a game da ikon Allah ba ba sun yi shakka bane a game da ikon Allah li'annahum kanu mu'minina arifina alimina domin mummunai ne su masana suna da sani a game da tauhidi suna da sani a game da ikon Allah malamai ne hawariya wannan yan gaba gaba goshin annabi Isa ne wa inna ma huwa ka qaulika lirrajuli kamar ka ce ma mutum ne hal yastati'u fulanun an atiya ce da Allah kana ganin kowa na zai iya zuwa wa kad alimta annahu yastati ka san kuma zai iya kakan ce ma wani haka ko sai da Allah zai iya ko zuwa taron mu ka san kuma zai iya zuwa amma iyawar shi daban kuma zuwan shi daban ba ku gane ba iyawar shi daban zai iya zuwa lafiyar shi lau amma dole ne ya zo ya ga dama ya zo ya ga dama kuma ya ki zuwa ko to sai suka ce fassarar hal yastati rabbuka shin ubangijinka zai mana kuwa zai mana kuwa mun cancanci ya mana kamar yadda kake cewa mun gayyaci taron nan wane da Allah ka gayyato mana wane ya zo kana ganin zai zo zai iya zuwa lafiyar shi kalau zai zo kuwa kana jin zai yadda ya zo shin anan nan kana da shakka a game da ikon zuwan shi ne ko ko kana da shakka ne a game da yiwuwar zuwansa yiwuwa to shine sai suka ce fassara hal yastati'u rabbuka shin kana ganin ya annabi isa ubangijinka zai saukar mana in muka ce ya saukar mana zai saukar mana fassara ta bi kenan kun ga fassara ta ita ma mai kyau fal ma'ana hal yaf'alu zalika kamar kana cewa ne zai yi mana kuwa kamar suna tambaya ne suna ta shin ubangijinka zai saukar zai mana in muka ce mana zai mana wa hal yujibuni ila zalika amla shin zai amsa mana ko ba zai amsa mana ba wa qad kanu alimina bi istita'ati Allah ta'ala lidhalika wa li ghayrihi ai sun san Allah tabbas zai iya amma abinda suke shi shin zai yi ko ba zai yi ba zai yi ko ba zai yi ba akwai ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ake danganta su zuwa ga Allah ai malaman mu suna cewa uku ne wasu suna ɗauka a sha'ira ne suka kasa wannan abu ba a sha'ira bane kawai ahlus sunna wal jama'a su ma sun tafi akan wannan istilahi ne akwai abin da siffanta Allah da shi aikin sa ne wajibi kaman ilimi wajibi ne ka siffanta Allah yana da ilimi akwai abin da kuma ya kori ga Allah subhanahu ta'ala kamar ka siffanta shi da jahilci duk siffofin Allah madaukakin sarki waɗancan na gefen na kamala da jamala wajibi ne a siffanta Allah da su siffofin tawaya wajibi ne a kore ma Allah subhanahu ta'ala su akwai kuma abin da ake ce masa ja'iz in Allah ya ga dama ya yi in bai ga dama ba ba zai yi ba in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ka gani in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhari in Allah ya ga dama sai ya tafi yadda ku ya halarci wasu jaizi ne a wajen Allah in Allah ya ga dama yayi in bai ga dama ba zai yi ba in Allah ya ga dama ya raya ka in bai ga dama ba ba zai raya ka ba in Allah ya ga dama ya baka arziki in ya ga dama ya ki baka arziki ko akwai masa akwai mai masa tilas la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ba wanda sai ya tambayi Allah malikul muluki idza qadar la tas'alanna anis sabab Allah ba mai masa tilas to nan abin da hawariyawa suke nufi kenan hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka kana ganin zai mana zai mana in mun ce ya mana in mun ce Allah ya saukar mana da kabaki daga sama kana jin zai mana ya isa suna da ilimi ilma dalalatin wa khabarin wa nazri suna da ilimi uku suna da ilmu dalala suna da dalili da ya tabbatar musu da cewa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon ya saukar da wannan abu sannan suna da ilmu khabar ilmu khabar annabi isa ya karantar da su cewa Allah yana da iko sannan suna da ilmu nazar a tunaninsu kwakwalwarsu ta ba su Allah zai iya wannan aiki. amma abin da suke magana kai shin zai yi ko ba zai yi ba tambaya kuma annabi isa suka yi ba Allah suke roƙa ba kai tsaye domin ba za ka roƙi Allah madaukakin sarki ka ce ya Allah kamun kaza ko ka kamun ba ana son idan za ka roƙi Allah ka roƙe shi da gaske shi yasa ai annabi sama ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahi idan za ka roƙi Allah ka roƙe shi da jazma da gaske da gaske annabi sama ana arafat yana addu'a mayafinsa faduwa ya rika yi yana daga hannu yana addu'a yana daga hannu yana addu'a har mayafinsa na faduwa sai sahabbai sun zo sun gyara masa mayafinsa al ilhahu fi du'a sannan kuma al yaqin bi anna Allah ta'ala yastajibu zalika du'a a dage a yi addu'a kuma a zuci cewa Allah ta'ala zai karɓi addu'a wannan yana cikin sharaɗin addu'a kake riga roƙon Allah kana roƙonsa kana jin to Allah ko zai mun ko ba zai mun ba a'a ka ji a ranka Allah zai maka amma sunan tambayar annabi Isa suke yi hal yastati'u rabbuka shin annabi Isa kana jin in mu roƙi ubangijinka ya saukar mana abinci daga sama kana jin zai mana wannan tafsiri na biyu kenan fa aradu ilma mu'ayanatin kadhalik suna da ilimi uku suna da ilmu dalala suna da ilmu khabar suna da ilmu nazar yanzu ilimin da suke son su saba shine ne ilmu mu'ayana ne ilmu mu'ayana ka ga abu kwalo kwalo laysa al kal mu'ayana haka nan sun yace a hadisi hasan laysa al-khabaru kal mu'ayanati gani ya koriji abin da ka gani da idanka yana daidai da abin da aka baka labari to suna da ilimin da aka ba su labari yanzu so suke su gani a ƙasa suna so su gani a ƙasa gani a ƙasa na ƙara tabbatar da imaninka shi ya sa wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi jarabawa ta ƙarshe mafi musibar jarabawa ne mutum ya ga annasa sama ya ƙi imani da shi abu qatadat al-ansari radiyallahu anhu sahabun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam bukhari ya rawaito a cikin al-adab da isnadi sahihi wata rana yana zaune cikin tabi'ai almajiransa tabi'ai sai wani ya zo sai ya ce tsuba lakum tsuba lakum ayyuhal ladina ra'aw rasulallah yace kai alherin Allah ya tabbata a gare ku ku da kuka ga annabi ban yaban sahabbai ko abin daɗi ne abu qasadat al-ansari sai hankalin shi ya tashi ya fara fada yace me yasa zaka yi wannan magana almajiransa suka ce fa'ajibna, ko fa ta'ajjabna min amrihi sai muka yi mamaki a ah, gashi wannan maganar mai kyau amma ya abu qasadat al-ansari ya fusata game da ita sai ya ce wa ya sanar da kai kila da ka ga annabi kana cikin waɗanda za su zama kamar Abu Jahal ko Abu ya ce mutane da yawa sun ga manzon sama amma Allah madaukakin sarki bai ba su albarkar da alkhairin su imani da annabi sallallahu ba to ka ga ashe ka ga abu ka ki yarda da shi karshen lalacewa ke shi yasa Allah ya jarrabu mutum da jarabawa ga jarabawa ta same shi yana kallo amma ya ki canzawa ya ki zama mutumin kirki to karshen musiba kenan to su yanzu alhawariyun suna da ilimi na nassi annabi isa ba su labari ya karantar da su tauhidi ya karantar da su aqida sahihiya cewa Allah mai iko ne akan komai amma yanzu suke su ga ikon Allah a ƙasa mun gane ai kama kare ibrahimu alaihi salam kamar yadda annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta ce ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu me Allah ya ce masa awalam tu'min ya Ibrahim ba kai imani ba ne qala walakin liyatma'inna qalbi ce ya Allah ne imani amma so nake in ƙara samun natsuwa in gani a ƙasa in gani a ida balo balo to shine suka ce irin tambayar da alhawariyuna suka ma annabi Isa kenan وقد كان إبراهيم علم ذلك علم خبر ونظر ai annabi ibrahim yana da ilimi akan Allah na tayar da matattu yana da ilimi Allah ya bashi labari annabin Allah ne yana cikin ulul azumi na rusuli a lissafi shine na nama shine na biyu daga annabi musallallahu alaihi wasallam sai wa sai annabi ibrahim alaihi salam shine na biyu me biya masa annabi musa alaihi salam me biya masa annabi nuhu alaihi salam me biya masa na karshe annabi isa alaihi salam wannan kusan malaman aqida haka suka jera su kuma akwai dalilai da suka zo daga cin alkur'ani aka gane cewa su ne ulul azumi na rusu, to walakin aradan mu'ayanata amma nan annabi ibrahim yana son ya gani da ido ne allati la yadkhuluha ghaibun wala shubhatu gani da idan da zai zama babu rudau a ciki babu shakka in ka ga abu a fili yanzu ai dama sun ce matakan ilimi uku ne akwai ilmu akwai akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin har su ne matakai guda uku kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin wa innahu la haqqu al yaqin su ne matakai guda uku ilmul yaqin shine amintacce ya baka labari yanzu kana da wani dan uwa yana london jiya sai ya kira ka a waya sai ya ce ai wani bene na nan na ci da wuta a landan ya kama da wuta wani burji ne wani towa ne yana na yana kuma amintacce ne a landa yake zaune za ka ya tashi kaga za ka je ka ba wani labari ka samu me ka samu ilmul yaqin ilmul khabar kenan labari aka baka shi kuma yana can gashi sun zo kallo ya zo da motar shi daga unguwarsu zuwa inda otal ɗin yake da ɗan nisa amma ya shigo da motar su har da matar shi da 'ya'yan shi gashi nan suna kallo ya sai ya ce maka daidai yanzu ɗin nan ma ni ina tsaye a gefen wajen ga na 'yan kwana-kwana suna ta fama ya za su kashe wannan wutar shi ya samu mai wancan ilmu ainu dai ainul yaqin ya saba ba gani yake ba mu'ayana kenan to ya fi kai da kake nan ilimi sai wani shi kuma yana nan a cikin wannan hotel din bene hawa na goma sha biyar ke ci da wuta shi kuma yana hawa na sha hudu gayi nan suna ihu musulmai na la ilaha illallah wanda ba musulmai kuma su kadai suka sa abin da suke faɗi to yana cikin su to shi kuma akwai wanda zai bada labari ta masa shi ya ga haƙƙo ya ko kuma yan kwana-kwana su da suke jan wannan mesa tana jan su tana jan su suna jan su ai haka suke ko to su sun samu haƙƙo ya ko kuma a ce ga ɗaya ai shi an fito da shi ma hayaƙi ya ka da shi ana ba shi madara ya za a ya samo shi ya samu haƙƙo ya ke ya fi su ilimi duk ya fi su ilimi shine gawayi An shi gawayi ne an shi gawayi ne na biyun kuma tukunya ne an ɗora ta ne a kan saman wuta amma ba wanda zai ba da labarin wuta kamar gawayi gawayi shi ya ba da shi zai ba da labarin wuta na gaskiya na gaske in gawayi ya baka labari game da wuta to ko mili ko ko dan dugo dugo dan karami kar ka karyata shi hmm. to kun ga shine wannan to suna son su gani da idan su shi yasa suka ce haka ya anna ilman nazari wal khabari qad tadkhuluhu ash-shubuhat wal i'tiradat domin ilimin da aka baka labari zai iya yiwa shubuha ta shiga ciki kila mai bada labarin nan ya rude so nawa aka bada labari ba haka ba musamman yanzu kuna da facebook ko kuna da social media yanzu nan wani ana tasirin nan wani zai iya shirya labari da zai rikikita najeriya nan a facebook ya ba da wani labari ya zaɓi wata shakhsiyya bariza wani mutum sananne ya ce ai yanzu yanzu na ya rasu sai ya sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labari da dumudumin shi kaji da dumudumi wai yana son ka yi buɗe baki da shi ka karanta labari mai tsawo amma duk ƙarya ne kaga labari zai iya zama ƙarya amma ka ga abu da idanka wani babban mutum yana ba da labarin wasu mutane suka ja mishi bala'i yana zaune aka zo aka ce mishi ai gayi nan ana rikici a wata hanya aka rubuto mishi a whatsapp kawai shi kuma dandanan kawai babban mutum kawai ya rika yadawa dandanan sai ya kira wani a waya sai ce ka taso daga waje kaza ne ka canza hanya an ce suwa kaza sun tsara hanya yanzu ana nana ta kashe jama'a ba bincike da yi bincike ba shi kenan kawai can sai ga wani babban mutum shi kuma dan abokin shi ya kira shi ya ce yalla bai fa na kira na fa aika wajen nan fa yanzu nan gashi bari mu conference da wanda na tura shi wajen da kace gashi nan yanzu nan yana wajen ya ce shi bai ga kowa ba motoci na ta wucewa lafiyar tilam kwanan da wannan abin ya faru dab da azumin nan to kaga labari ne to amma in kai ka gani da idan kafa kaga ya fi ƙara imani ya fi sa ka gaskata so da ka labari ko da ya zama gaskiya to ba zai kai abin da ka gani da idan ka ba zama gaskiya shi yasa annabi so mai bamu wannan ka'idar laysa al-khabaru kal mu'ayanati ko shi ba bahaushe yace gani ya kori ji ko laysa laysa alladhi ra'a kal ladhi sami'a An kai fassara tarjama harfiya ko eh ai wanda ya wanda ya gani ya fi wanda wanda ya aka ba labari to shine suke son su sama wa ilmul mu'ayanati la yadkhuluhu shay'un min zalik gani da ida kuwa shubha ba ta shiga hudu ba ta shiga ciki hudu baya shiga ciki abin da ga kani da idan kana gani sai wani ya baka labari sai wani ya baka labari kaga baka bukatar wani ya baka labari to shine suka ce ya Allah annabi Isa shin ubangijin ka mun roƙe shi zai zai so ka mana da abinci daga sama ولذلك قال الحواريون وتطمئن قلوبنا kamar yadda annabi Isa annabi annabi Ibrahim yace walakin liyatma inna kalbi a gaba za mu ji su ma sun ce me wa tatma inna qulubuna kuma zukatanmu su ƙara natsuwa wa na'lama kan an qad sadaqtana sannan mu tabbatar da cewa imanin mu da muka yi annabi Isa ka da shi shi yasa ka roƙa mana Allah ya sauka mana da abinci daga sama kuma Allah ya sauka mana muka ci to kun ga shine wannan sadaka ita ce ka'ida wannan fassara tana da kyau qultu al-imam al-qurtubi yace to ga ta'liqi na wa hadha ta'wilun hasan wannan fassara ce mai kyau ko ba ta yi muku kyau ba kuma ku goyi bayan al-imam ni ma na goyi bayan shi amma sai ce wa ahsanu minhu amma fassarar da ta ce anna zalika kana min qawli man kana ma al-hawariyina fassarar farkon nan da muka yi tafi a ce wasu yanki ne daga cikinsu suka faɗi haka ba dukkaninsu ba kun yarda da wannan wannan fa fassarar ta ƙarshen nan tana da kama kwakwalwa eh? a ce sun tambaya ne a matsayin ba shakka suke ba suna cewa ne Allah zai yi ba suna shakka game da game da ikonsa ya fi fiye a ce wasu daga cikin su ne suka yi tambayar a matsayin suna shakka ko ba ku gane ba an tserar da kowa ce to wannan dai a takaice shine fassarar da malamai suka kawo ko fassarori da malamai suka kawo na wannan hal yastati'u rabbuka kar kuma mu manta da kira al-imam al-kisai hal tastati'u rabbaka cewa suna cewa shin zaka iya tambayan mana ubangijinka annabi isa suke magana da shi ba Allah kai tsaye ba al-imam al-kathir yace to me al-ma'ida al-ma'ida hiya al-khuwanu alaihi ta'amu abin da ake ce ma alma'ida shine madaukin abin da ake dora abinci a kai a lugar zamani yanzu suna fassara shi a matsayin dining table kaga dining table a gidan masu da shi ai kaga kato ne wani teburin cin abincin shi ai yayi hudun wannan in za a bude baki nan na ce muku wani sai a zuba mishi abinci kala ashirin yanzu na ya ta ci daga nan daga lokacin da aka yi buɗe baki aka karfe goma dare bai gama buɗe baki ba ya ci wance ya ci wance ya ci wancan to shi ake ce ma ma'ida ko kuma faranti da ake kama mai gida abinci ai kage yana ɗauka abubuwa da yawa shi ma yana ɗaukar ma'ida alhuwanu alaihi abba'amu masaki ko madaukin da aka sa abinci shine ake ce masa alma'ida wasu malaman lugha kama al an nahat abu ja'far nahas yana ganin cewa ko da ba a zuba abinci ba ana ce masa ma'ida amma malamai da yawa sun ce ba a kiransa da ma'ida sai idan an sa abinci yanzu wannan sunansa teburi in ka so ka kira shi da almaktabu almaktabu almaktab wurin da ake rubutu wasu kuma sun ce almiktab abin da ake rubutu da shi wasu kuma su ce masa min bada min bada duk cebir ne ba komai a san shi takardu ne ga sunan sai wayoyin mutane masu ɗaukar karatu to ba za ka kira shi da ma'ida ba a lukan larabci yanzu ba za ka ce wannan ma'ida ba in ka ce ma'ida ka yi gwaranci laraba za su kama ka amma in aka ɗora abinci aka ce to a zo a ci abinci yanzu wannan ya tashi daga maktab ya tashi daga min bada ya zama me ya zama ma'ida farantin da ba ɗora komai bana abinci a kai sunan shi faranti kawai amma idan aka ɗora masa abinci ya zama mai ya zama ma'idatun to shine aka rika saukan musu da teburin abinci daga sama kuma kala kalan abinci waye sanar da kai abincin nan ma daga aljanna yake to daga sama ai aljanna a sama take ko ba sama take ba a sama aljanna take to daga can ake zuwa musu da shi kuma akwai lafuzzan da suke zuwa a matsayin aljanna ana nufin ne sama wala tufattahu la tufattahu lahum abwabus samai abwabus samai abwabul jannati so da kama idan nan daga aljanna aka rike saukan mu da alhawariyuna abinci abincin aljanna wa zakara ba'dhum al-imam ibn kathir yace wasu daga cikin malamai sun ambata annahum innama sa'alu zalika li hajatihim wa faqrihim sun roki Allah ne sun ce a saukan musu da abincin nan saboda bukatar su da talaucin su hawariyun talakawa ne kuma in ka kalli tarihin annabi isa alaihi rayuwa ce ta talauci annabi isa alaihi yana cikin annabawan da Allah ta'ala ya sa suka zama talakawa shi ya sa za ka ga maganganunsa da ake ruwaitowa kusan duk maganganu ne na gudun duniya daga cikin maganganun da ake ruwaitowa na annabi isa a game da gudun duniya yana cewa innama duniya an taratun fa'aburuha wa la ta'amuruha yace duniyan nan da kuke ganin ta abin nan din ruwa ne kawai so da kan ku tsaya gina ta ku hau kawai ku wuce yana da maganga ana ruwaito maganganu da yawa daga annabi isa wanda suke nuna zuhudu to shine wannan to shine sai ce fa sa'aluhu an yunzila alaihim ma'idatan kulla yawmin yaqtasuna minha sai suka roki annabi Isa alaihi salam da ya roki ubangiji subhanahu wata'ala da ya rika saukar musu da abinci kullun su rika ci kun gani ko an hal yastati rabbuka an yunazzil ya ta saukar mana sai suka zama ko da yaushe da sun buƙaci abinci kawai sai su roki annabi Isa alaihi salam sai annabi isa ya addu'a kawai sai abinci ya zo musu abincin safe misali abincin rana abincin dare duk daga sama za a saukar musu wa yataqawwawna biha ala al-ibadati kuma su samu karfin bauta shi yasa ka ci abinci dan ka bauta ma Allah shi yasa akwai tabewa ka gama buɗe baki shikenan kuma ka shiga gari ka shiga tantele a kira sallar isha'i ka kasa isha'i ko kuma ka je ka isha'i da kyar amma ba za ka iya tarawihi ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yunwa ta damai sai ya fito ya fito sai hali da sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce ya rasulullahi yunwa ta dame ni manzalar su sani ce laqad akhrajaka alladhi akhrajani abin da ya fitar da kai ni ma shi ya fito da ni daga gida can sai ga sayyidina umar shi ma ya fito yunwa irin rayuwa fa suka yi fa kenan ba irin tamu ba ƙarshe manzala su sama sai ya tafi wajen cikin mutanen ansar mutanen madina sai manzo sama kawai ya tafi ya ce mu tafi gonarsa suka tafi gonarsa wannan mutumin ya ji baƙi manya annabi sama ya kama masa ziyara munna ta rufe shi dandana ya ce a yanka abin yankawa su ba wuya sai a ce a yanka abin yankawa aka yanka wata dabba aka gyara ta aka kawo da abinci da abin sha aka kawo manzon sama ya ci ya koshi sahabbansa da ya tafi tare da su suka ci suka koshi sai manzon sama ya ce summa la yau mai idin anin na'i. ce kun ga wannan ni'imar da muka ci yanzu to sai an tambaye mu game da ita ranar lahira da muka ci me muka yi shi yasa ka ci abinci dan ka bauta ma Allah ku duba hikimar su da suke cewa suna cewa al'ahmaku ya yi shul ya kula ya kulu ya isha wawa yana rayuwa ne kawai don ya ci shi ne aka samu wani sakarai a cikin irinsu yake cewa إنما الدنيا نساء وطعام ومدام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام yace duniya na abu uku ne in ba ka da su kawai ka mutu ma ka zaɓi ka mutu ya fi. ya ce ka zama kana da mata ka zama kana da mata kawai kai ta saduwa da ita wa ta'amun sannan a ci wa mudamun sannan a sha asali sun ce mudam giya to ka fassara shi ma da abin shan halas ya halatta ka fassara haka to kawai a ci a sha a sadu da mata ya ce fa iza fataka hada fa ala duniya salamu in ka rasa wannan to kawai duniya ma ta tafi kaga shine wannan amma ne wal ya ya'kulu ya isha. amma mai hankali shi yana ci ne dan ya rayu kai ya mutu to in ya rayu sai ne sai wasu suka kara suka ce wal mu'minu ya'kulu ya isha wa ya'budu Allah shi ko mai imani ba mai hankali ba kawai yana ci ne dan ya rayu ya bauta ma Allah shi yasa duk ƙoshin da kai ka bauta ma Allah da shi in ka ƙoshi ka je ka saba ma Allah to halaka ta tabbata ga mutum in ka ci ka koshi ka samu dama kai buɗe baki mai kyau to je ka kuma kai ƙiyamun layl bauta ma Allah min da daddare ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kada abincin nan naka ya tafi a banza kada abinci ya tafi a wajen kallon kwallo kada abinci ya tafi a makwalla wajen dandalin tira a zagi wancan an yi azumi kuma a yi gulman wancan a ci mutuncin wancan a zagi wancan me kai kenan ka tashi ka bauta ma Allah da abincin da ka ci alama godiyar Allah kenan sai Allah ta'ala ya ce annabi Isa ce qalat taqullaha annabi Isa ce ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in kuna da imani Fa'ajaba ajabahum al-masih al-imam kathir rahmatullahi alayhi yace sai annabi Isa alayhi salam ya basu su amsa qa'ilan lahum yace musu ittaqullaha wa la tas'alu hada ku ji tsoron Allah ka ku tambayi wannan ku kau da kai ka ku ce Allah ya sauka muku da abinci daga sama asahu an yakuna fitnatan lakum watakila in aka saukar muku da abincin nan daga sama ya zama muku fitina in kana cikin talauci wani zubin haka Allah yake son ya ganka waye sanar da kai idan Allah ya mai da kai mai dukiya kuma ka kafirce a maka irin na qarunu in na qaruna kana min qawli musa fa baga alayhi qarunu talaka ne tabbas yana cin mabiyan annabi isa sahun annabi musa alaihi salam afwan ana yin sallah shine sune yan sahun gaba gaba yana talaka yanzu ya ce ma annabi musa alaihi salam a masa addu'a shi so yake zama mai kuɗi annabi musa ya ce ya ƙarunu ka zauna yadda kake haka allah yake son ya ganka kana dan samun abin da zaka ce shi dai a masa addu'a ya zama mai kuɗi kenan annabi musa ya masa addu'a addu'ar annabawa yankan wuka aka amsa addu'a sai ƙarunu ya fara kuɗi sai ya fara koma sahu na uku sai ya koma sai an tada sallah masallaci ya ka sannan ya samu waje ana nana nan sai daina ma zuwa salatul jama'a annabi Musa ya ce masa kahu ya baka zuwa sallah ce a gida nake yi ana nana nan sai juma'a kawai ake ganin shi juma'a ma ta gagara karshe sai ya koma gefe ya amfani da dukiyarsa ya rika sharri ga annabi Musa ya kawo cikas a da'awa annabi Musa ya hada wata karuwa wata rana rana idi annabi Musa ya tashi yana wa'azi annabi Musa ya iya wa'azi yana wa'azi ne kama kwakwalwa ranar idi a gaban jama'a ya ce duk wanda ya zina ya taɓa aure ga hukuncinsa dama shine hukuncin attaura a jefe shi kawai sai wata kilaki ta tashi ta ce ko kai ne annabi musa ce eh ko ni ne ta ce ka wa qad fa'alta bi to yanzu sai a maka hukunci tun da kayi da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ne ya zaka yi ai sai ka ce Allah ka tsage kasa in shige ko annabi musa alaihi salam ya ce na gama ki da allan da ya tsage ruwa ya fitar da hanya ya tseratar da kuku bani Isra'il ki faɗi gaskiya sai bakin ta fara rawa ta ce wallahi karunu ne ya ce in zo ma shari kuɗi ya bani to shine kaji Allah ba mu labarin sa shafi ɗaya da rabi a cikin Alƙur'ani aka ba da labarin karunu to da talaka ne tubus akwai wanda Allah ta'ala a cikin iliminsa ya tabbatar da in ya baka kuɗi to halaka za ka yi sai Allah ya ban mutum a matsayin talaka ai ta rayuwa haka amma ya masa babban tanadi shi yasa wala ta tamanna ma faddala Allah fi ba'dakum ala ba'd kakku rika burin abin da Allah ya ba wasu Allah ya baka Qur'ani girmama wannan Qur'ani Allah ya sanar da kai ilimi girmama ilimin kar ka dauki kanka a matsayin makaskanci kada wani mai kuɗi ya juya ka in ya baka kuɗi ba kai ka ce baka ba baka roƙe shi ba baka je ƙofar gidan shi ba annabi sama ya ce in ya ka maka ka anta amma kai ka je ka roƙa kai ka je ka zubar da mutuncinka ya za kai kana da ilimi kai kuma ka zo ka ce ai ina ma kai ma kuɗi Allah ya baka ka tsaya a matsayin da Allah ta'ala ya aje ka wannan shine babban abu to annabi Musa annabi Isa afwan ya ce musu ku ji tsoron Allah kar ku yi wannan tambayar Wata tawakkalu ala Allah fi talabi rizqi ku dogara ga Allah a wajen neman arziki me dogara ga Allah a wajen neman arziki shine kullun ka nema amma kaje a zuciyarka cewa dabararka da kokarinka ba za su baka ba ai shine manzo sun ce law annakum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taghufu bitana da za ku dogara ga Allah gaskiya dogara to da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye suna wayewar gari idan cikin su shamulalle da yunwa amma yamma na yi sun koshi sun tuna da wata ɗabi'a baya aje abincin gobe amma kuma kullum sai ya fita nema ya tabbatar a zuciyar shi Allah zai bashi to tawakkali kenan kuma bai jin wayen shi ne zai bashi to at tawakkul kenan yace musu ku dogara ga Allah in kuntum mu'minin idan kuna da imani amma duk da haka annabi isa alaihi salam bayan sun bashi amsar da zamu ji insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu sai kuma ya roƙa musu cewa a saukar din kuma aka saukar kuma suka ci to kun ga shine wannan to wasu suna yin wannan addu'a da zamu ji ta a gaba ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين دا ما كان كدوكا وارزقنا وأنت خير الرازقين أما ينزو baya cikin mu'jizan manzo sama Allah ya saukar da abinci daga sama sahabbai ba su wannan tambayar ba ba wannan roƙon ba so daga kai ma da ni kan in za ka yi addu'a ka ce Allahumma anzil alaina gaisan sama'i ba sama'i ba gaisan ne rai. ruwan sama mai amfani ba almatar ba karka ce Allahumma anzil alaina madaran wa amdarna alaihim madara fa sa'a matarul munzari kaga almatar ruwa kawai yana iya zuwa da alkhairi yana iya zuwa da sharri amma alghayb to ruwa mai amfani shi yasa daga cikin ilmoman gaibu guda uku da Allah goma guda biyar afwan da Allah ya keɓe makansa sani wa yunazzilul ghaitha إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وألا قد يسنغيس هو أن ذي سوقي أمفاني Allah madaukakin sarki ya ƙara ganar da mu ya fahimtar da mu alkur'ani mai girma akwai neman taimako da aka ce ana yi kowace ko bayan kwana biyu na marayu saboda haka a taima a ba da gudunmuwa kowa ya ba da gudunmuwarsa wannan taimakon na marayu yana da tasiri sosai yana canza abubuwa da yawa ahalus sunna su gode ma Allah madaukakin sarki su suke da wannan tsarin kuma na tabbatar da ba 'ya'yan ahalus sunna kawai suke cin gajiyar wannan taimakon da ake na marayu ba tun daga a mataki na ƙasa ake yau muka gama na masallacinmu mun yi na azumi mun raba katan ɗin taliya buwa guda ashirin da biyu a masallacinmu na layin zamfara masjidul imami muhammad bin Doha. sannan yau kuma muka gama neman taimako muka tattara an samu wajen dubu talatin sannan kuma da atamfofi kirame biyar da shadda yadi biyar da kuma material na maza yadi ashirin sannan kuma da tallan atamfa biyu da kuma wasu kaya waɗanda aka riga ɗan kasu teci uku so daga kowa ya bada gudunmuwarsa wannan aiki da ake na marayu ba ƙaramin alkhairi ba ne shugabanni da suka ce a yi wannan aikin Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu basira yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka da izala ta yi wannan babban aiki ne mai mahimmanci ya canza tunanin wasu da yawa ya canza zukata da yawa ya sa wasu sun bar shirme-shirmen da suke sun dawo sun bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama akwai labarai da yawa da za a zo a bada to suna nan so da mu ƙara dagewa akan wannan taimakon na marayu kuma maraicin nan baƙi ba ne na Allah kowa zai iya zama maraya a cikin yara ‘ya'yana za su iya zama marayu ‘ya'yanka za su iya zama marayu to wal yakhsha alladhina taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا kai da kake da rai yanzu to ka kula da marayun da ba su da iyaye kai ma Allah ba zai tozarta naka ba da izininsa so da ka kada ni rowa kuma tafsirin nan so yan kwanaki a rufe za mu rufe tafsiri bari mu faɗa rana biyar ga wata watan Ramadan sauran tafsiri hudu kenan muna da sauran majalisai guda hudu ko ko biyar ne biyar to shine wannan so da ka kowa ya bada gudunmuwarsa Allah ya saka da alkhairi da Allah malam ka jawo hankalin mutane akan yawan musu da suke yi kan kwallon kafa na yi da yawa ina ta yi ko a cin karatu ma na yi yanzu Allah shiryatar da masu malam a cikin zuciyata ina jin tsoron Allah kuma ina son bin umarnin Allah sai dai ina yawan saban Allah kuma malam ina so a taimake ni da shawara akan haka in kana son ka bar sabon Allah na farko kai ta addu'a al-imam al-qayyim a cikin littafin sa da ya rubuta al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa shafi ko ad-da'u wad-dawa abu na farko da ya fara ba da shawara ga mai zunubi shine addu'a addu'a yanfa'u fi ma nazala fi ma lam yanzil addu'a na taimako tana ba da gudunmuwa a cikin abin da Allah ya riga ya saukar na jarabawarsa da kuma abin da ma bai saukar ba saboda haka ka yawaita addu'a kai ta addu'a kai addu'a da kanka ka rika sa yan uwanka musulmai su taya ka addu'a abu na farko kenan abu na biyu je yi wuya a ce kana saban Allah baka da miyagun abokanai kai fada da su in na ce fada da su ba ina nufin ka zazzage su ka dudduke su ba ka kaurace musu in ka kaurace ma saban ka kaurace ma miyagun abokanai ka samu kashi hamsin a cikin ɗari na barin saban Allah miyagun abokanai ba za su baka ka tuba ba abu na uku shine ka ƙaurace mu wajen da kake saban Allah idan abu ne waya ce kake saba ma Allah da ita kana kallon fina-finan batsa a ciki ka rabu da waya ka ce wayan magana kawai idan zunubin gulma kake yi kana kira da waya kana tek na sharri ka rabu ma da waya gabaki ka zauna baka da waya dole ne ce kayi waya in waya za ta sa ka shiga wuta sai ka ci gaba da amfani da waya in waya za ta sa ka shiga wuta ka rabu da ita ka sai da kudin ka kaci kar ta kai ka wuta sai ka rabu da abin saban Allah sai ka rabu da wurin saban Allah sai ka rabu da abokanan saban Allah sannan ka yawaita istighfari ka yawaita istighfari wannan shine zai taimake ka amma kana tare da abokanan banza ka ci aini ban yi ko ka bari sai sun dawo da kai wallahi sai sun da kai in wiwi kake sha za su siyan maka ko baka da kuɗi za su iya sai ma wiwin ɗari biyar amma ba za su iya sai maka ko sai kai buɗe baki na naira hamsin ba to dan me za ka zauna da waɗanda za su kai ka ga halaka sannan wayan nan da kake ganin ta in ita take sa ka saban Allah kace da ita wurin da ake saban Allah nan ba dole sai ka je ba inna ardallahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa ardun bi ardin wa ikhwanun bi mithlihim ƙasa da ƙasa kuma duk inda ka tafi za ka sami yan uwa to ka rabu da su wannan shine zai taimake ka zuciyarka ta nasu sannan kuma ka haɗa kanka da bayin Allah mutanen kirki waɗanda ka tabbatar da ba su saba ma Allah ka zama tare da su waɗanda da ka gansu za ka tuna Allah khairu ibadillahi in ji ɗaya daga cikin magabata mallazina idza ra'aytahum zakkaruka Allah mafifitan bayin Allah shine waɗanda da ka gansu sai su tuna maka Allah alamar su masallaci za su karatu za su je aikin alkhairi za su je to ka zama tare da irin waɗannan mutanen amma ma dama kana tare da mutanen banza to ba za ka zama mutumin kirki ba kuma ba za ka daina saban Allah da kake yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu waɗanda suke nufin wannan ƙasa mu da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da sharrinsu sannan kuma ƙasashen duniya musamman ƙasashen larabawa da ake son a kunna musu fitina ko kuma ake son a ƙara cinna ma fitinar wuta musamman rigingimin da suke faruwa tsakanin ƙasashe na khalidul al arabi da da kasar qatar Allah madaukaki zai ya kawo musu da wannan fitina wannan nan kasashe da kake ganin su suna da gudunmuwa mai yawa da suke ba musulunci to kaga hada fitina a tsakanin su ba karamin sharri bane so daga aikin mu shine ba mu zama yan siyasa muna rigingimu ba mu ba political analyst bane amma ka zama mai addu'a Allah madaukakin sarki ya hada kansu yan uwanka ne musulmai ƙasashe ne da ɗari bisa ɗari na ƙasashen musulmai ne me yasa za a yi rigima me yasa fitina za ta rika haɗuwa a cikin waɗannan ƙasashen Allah madaukaki saki ya kawo musu da waɗannan fitinu Allah madaukaki saki ya haɗa kansu Allah madaukaki saki ya taimake su akan abokanan gaban su Allah madaukaki saki ya ganar da su makircin da ake kulla musu Allah kada ya sa su gwabza waɗanda kuma suke gwabzawa a cikin su Allah ya haɗa kansu waɗanda kuma suke haɗa ruwa kamar 'yan shi'a a wannan yankin Allah mayar musu da makircinsu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alkhairi a wannan yanki da kuma mu gabaki ɗaya shugaban ƙasanmu Allah ya ƙara masa lafiya Allah shi taimake shi shugabanninmu duka Allah ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya taimake su ya albarka a cikin rayuwarsu mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da kuma haƙurin juriyar zama da su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته أمين